Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Alhamis kwanan wata goma cikin watan Fabrairu shekara dubu biyu da ishirin da biyu. Kan jawabin mu yace iskan canji iskan canji inda aka ba mu karatu yana daga fitowa sura goma sha hudu aya ishirin da ɗaya zuwa ishirin da takwas fitowa sura goma sha hudu aya ishirin da ɗaya zuwa ishirin da takwas. Da Musa ya mika hannunsa a bisa teku sai Ubangiji ya ture teku baya da iskar gabas mai karfi duk dare ya maishe shi busasshiyar kasa ruwa ya rabu sai isra'ilawa suka wuce cikin teku a kan busasshiyar kasa ruwan ya zama musu katanga dama da hagu masarawa suka bi su da dukan dawakan fir'auna da kefunan yaƙi da mahaya suka bi su cikin teku. Da asubahin fari sai Ubangiji ya dubi kasa a kan sojojin masarawa daga almudin wuta da kuma girgiji. Sai ya sa su suka ruɗe, ya sa kafafuwan kekunan yakinsu ya fita don su kasa tuki. sai matsarawa suka ce, Bari mu gudu daga Isra'ilawa gama Ubangiji yana yaki domin su gaba da Masar. Sannan Ubangiji ya ce wa Musa, ka bisa teku don ruwa ya komo kan Masarawa da keken yakinsu da kuma mahayansu. Musa ya mika hannunsa a bisa tekun, da wayewar gari kuwa teku ya koma wurinsa na da. masarawa suka yi ƙoƙari su gudu sai ubangiji ya tura su cikin teku ruwan ya komo ya rufe keken yaki da mahayan duka sojojin fir'auna da suka bi bayan isra'ilawa cikin teku ba ko ɗaya da ya tsira bari ubangiji allah ya albarkaci karatunsa amin ayar tunawa da aka bamu yana daga Ezekiel Sura 37 aya 9 Ezekiel Sura 37 aya Sa nan ya mini, ka anabci wa nufashi wato iska kenan, ka anabci 'dan mutum, ka ce masa ga abinda Ubangiji mai iko duka yana cewa, ka fito daga kursiyoyi hudu ya nufashi ka kuma numfasa cikin waɗannan matattu don su rayu. Ezekiel Sura talatin da bakwai aya tara. Ezekiel Sura talatin da bakwai aya tara. Sa'annan ya ce mini ka yi anabci wa nufashi, ka yi anabci ɗan mutum ka ce masa ga abin da Ubangiji mai iko duka yana cewa, ka fito daga kusiyoyi hudu ya nufashi, ka kuma nufasa cikin waɗannan matattu don su rayu mai ubangiji Allah ya ba da fahimta amin iskar canji iskar canji kaunataccen ubangiji iskar canji kalma ce da aka saba amfani da ita don bayyana cin gaba da kuma albarka mai babban mahimmanci. Duk da haka iskan canji yana da ma'ana mai zurfi sosai a cikin harkan Krista. Iska wani ƙarfi ne ko iko ne da ba a iya gani wanda aka ba shi ikon cika abubuwan ban mamaki. Iska mai kamar mara la'ani na iya zama da ƙarfi sosai don ta da wani abu a cikin hanyarta lokacin da ta zama hadari. Wato iska yana iya busowa ba tare da ya yi wani la'ana ba. shine wanda muke yin numfashinsa amma kuma har yanzu iska idan ta ga dama tana iya ta zo a matsayin guguwa ko kuma matsayin hadari to a wannan lokaci tarkan iya ta yi barna ga duk wani abin da ya so ya fuskance ta bari ubangiji Allah ya bada fahimta amin saboda haka iska tana wakiltar motsin Ubangiji ko girgizan Ubangiji. yawanci lokaci ana kiransa aiki a duk lokacin da Allah ya so ya cima burin mayan ayyuka, wato duk lokacin da Ubangiji Allah yana so ya cika ta wani aiki. yana amfani da iska ne. Za mu ga misali a cikin fitowa Sura goma sha hudu aya ishirin da ɗaya, fitowa Sura goma sha hudu aya ishirin da ɗaya. Ubangiji kuwa ya sa iskar gabas mai karfi ta bi da tekun dukan daren nan ya mai da teku busheshiyar kasa ruwan kuma ya rabu kamar yadda muka ga a cikin karatunmu a yau za mu ga cewa barmaliya wato jan teku ubangiji Allah ya raba ta da iska ya buɗe hanya a tsakiyarta ‘ya'yan Isra'ila kuma suka yi yawo ciki. Har yanzu idan muka duba kiɗaya ko littafin lissafe Sura goma sha ɗaya aya talatin da ɗaya littafin kidaya ko littafin lissafe sura goma sha ɗaya talatin da ɗaya ya ce sai iska ta fito daga wurin ubangiji ta kawo kwarto wato tsuntsayen kwarto quilabets daga cikin teku ta bar su su faɗi kusa da tsantsani kamar tafiyar yini wannan gefe kamar tafiyar yini a kan tudu wani gefe kewaye da sansani da sanyinsa kamu biyu bisa fuskar kasar wato za mu ga cewa ubangiji Allah da yana so ya ciyar da 'ya'yan Isra'ila da nama ya aiko musu da tsuntsayen kwarto ya yi amfani da iska ne bari ubangiji Allah ya ba da fahimta amin har ila yau a cikin Ezekiel sura talatin da bakwai aya tara Ezekiel sura talatin da bakwai aya tara Ubangiji ya umurci Ezekiel yana cewa ya yi anabci ya ce yi anabci ga iska ɗan mutum ka yi anabci ka cewa iska ubangiji Allah ya ce ka fito daga iskoki hudu ya nufashi ka hura bisa waɗannan da aka kashe domin su rayu mun ga cewa har yanzu a nan ubangiji ya yi amfani da iska ne ko da yake ya umurci Ezekiel ne shi ya bada doka ya furci amma har yanzu dokan yana kan iska ne domin a yi amfani da shi idan muka ci gaba da karatun Ezekiel sura talatin da tara ɗin nan muka shiga goma Ezekiel Sura talatin da tara a yau goma ya ce, Sai na yi anabci kamar yadda ya umurce ni, sai nufashi ya shiga cikinsu, suka rayu, suka miƙe da kafafuwansu, rundunan sojoji mai girma da yawa. Kaunataccen Ubangiji, don haka a bayane yake daga misalin da muka gani yanzu, cewa lokacin da iskar Allah ta buso za a samu hanya inda da babu hanya, kamar yadda muka ga yayi a cikin jan teku. Idan muka dubi fitowa Sura goma sha hudu, aya ishirin zuwa ishirin da takwas wato karatunmu na yau fitowa sura goma sha hudu aya ishirin zuwa ishirin za mu ga labarin iska da jan teku. Za a samu kuma maidowa ba wai na farko za a samu hanya idan iska ta buso inda ba hanya za a samu hanya. Na biyu shine za a samu maidowar rai. Kamar yadda muka ga Ubangiji ya magana da Ezekiel Ezekiel Sura talatin da bakwai aya biyar zuwa goma, Ezekiel Sura talatin da bakwai aya biyar zuwa goma, Ezekiel Sura talatin da bakwai aya biyar zuwa goma, za mu ga cewa Ubangiji ya ba Ezekiel izini, kuma izin, bisa ga wannan izinin Ezekiel ya yi fuci iska ta buso kasusuwan da sun riga sun mutu sun bushe sai ga sunan sun samu rai bisa ga iskar da ta buso musu da numfashi. Kuma za a samu tanadi mai yawa wato za a mori wadata da abubuwan da aka bukata. Za mu ga wannan cikin littafin kiɗaya ko littafin lissafai Sura goma sha ɗaya aya talatin da ɗaya. Littafin kiɗaya ko littafin lissafai Sura goma sha ɗaya aya talatin da ɗaya. Har ila yau kuma na hudun abin da za a samu shine za a samu kubutta wato iska in ta buso abubuwan da za a mora na hudu shine kubutta za mu ga wannan cikin ayyukan manzane sura goma sha shida aya ishirin da shida ayyukan manzane sura goma sha shida aya ishirin da shida da kuma ƙarin girma shine na biyar za a mori karin girma irin ta ruhaniya za mu ga wannan cikin samaila ta fari sura goma sha shida sha biyu zuwa sha uku Sama'ila ta fari Sura goma sha shida, sha biyu zuwa sha uku. Ubangiji ya ce, Tashi ka shafe shi, Ubangiji na magana da Sama'ila ya shafe dauda, gama shi kenan. Sai Sama'ila ya ɗauki kahun mai, ya shafe shi a tsakiyar ‘yan uwansa. Ruhun Ubangiji kuma ya zo a kan dauda tun daga wannan rana, to irin wannan ƙarin girma. mutum da mai kiwo ne makiyayi ne mai kiwo amma daga matsayin mai kiwo ubangiji Allah ya ɗaga shi ya naɗa shi tsarkin kasar Isra'ila ga baki ɗaya kaunacecen ubangiji wannan ƙarin girman irin ƙarin girman ruhaniya ne wannan ba na jini da nama ba yana cikin abubuwa da ake mora idan iskar ubangiji ta buso kaunacecen ubangiji iskar Allah na iya har yanzu ta haifar da mummunan sakamako ga mutane marasa biyayya abin nufi shine ko da yake mun ga ababe kusan biyar wanda iska idan ta buso tana kawowa kuma ababe ne masu kyau masu albarka abin mu'ajizai abin alheri amma har yanzu ana mana gargaɗi kaunacecen ubangiji cewa iskan nan har yanzu za ta iya ta kawo mummunan sakamako ga mutane marasa biyayya bari ubangiji ya ba mu zuciya irin ta biyayya a cikin sunan Yesu Kristi amin idan muka dubi misali a Yunana Sura ɗaya aya ɗaya zuwa biyu. A Yunana Sura ɗaya aya ɗaya zuwa biyu. ga cewa akwai mummunan sakamako inda babu biyayya. amma inda akwai biyayya akwai alheri akwai sakamako ta alheri da albarka bari ubangiji ya sa mu zama ‘ya'yan biyayya a cikin sunan yesu kristi amin yayin da ake ba da rai ga allah cikin tsarki da adalci cikin cikakkiyar biyayya ga dokokin ubangiji allah za a sa iskar canji ta buso cikin tagomashin masu yin haka a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji abin nuhi shine mu rungumi ubangiji Allah mu karɓi Yesu bayan mun yi haka mu yi rayuwa cikin tsarkakewa da kuma adalci bisa ga haka mu zama masu cikakken biyayya ba wai biyayya rabi-rabi ba ko saka-saka babu mu yi cikakken biyayya hakan nan kuma za mu mori iskan canji da za ta buso mana bisa tagunmashin ubangiji a gare mu a cikin sunan yesu amin kaunataccen ubangiji an mai da hankalinmu ga addu'a addu'a na cewa uba ina rokonka bari iskar canji ta buso mani bisa tagunmashinka gare ni a yau a cikin sunan yesu amin maimaitawar addu'a uba ina rokonka bari iskarka ta canji ta buso mini bisa ta tagomashinka gare ni a yau a cikin sunan Yesu amin kaunataccen ubangiji karatu a shekara na littafi mai sarki muna cin gaba da littafin lissafai sura biyu da sura uku karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da littafin lissafai sura biyu da kuma Sura uku tun Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana, bari ya zama ranan da za mu fara morar iskar canje a rayuwarmu a cikin sunan Yesu Kristi. Bari wannan rana ya zama mai albarka mai alheri mai wadata. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fasara. War salam. Thank you.